Bidiyon tsaraicin Maryam Booth gaskiya ta fara bayyana daga bakin shugabannin 'yan fim. Mujallar Fim Magazine ta rawaito cewa shugabannin masana'antar fina-finan Hausa suna taimakawa jami'an tsaro domin kama wasu mutum biyu da ake zargi da ɗaukar wani hoton bidiyo na fitacciyar jaruma Maryam Booth tsirara tare da yaɗa shi a social media. daga jiya ne guntun bidiyon ya bulla ya fara yawo ga dangadan a gari. An faɗa wa mujallafin cewa yau shekara uku kenan da ɗaukar bidiyon. A bidiyon mai tsawon daƙiƙa uku kacal, an ga kyakkyawar jarumar ta wudi da tsirara tumbur a cikin ɗaki kamar ta fito daga wanka, babu komai a jikinta sai ɗan kwala a kanta. akwai tabbacin cewa wanda ya bidiyon ya dauke ta ne da gangan ba tare da amincewar ta ba domin ko da ta ankara ana ɗaukar ta sai ta yi wufta ƙwace wayar da ake ɗaukar da ita Mujallar fim ta yi ƙoƙarin jin ta bakin jarumar, amma wakilin ya ji wayar ta a kashe. Sai dai shugaban ƙungiyar jaruman Kano ta jihar Kano, Malam Alasan Kwalli, ya tabbatar da mujallar fim cewa ƙungiyarsa ta shiga cikin al'amarin, tana taimakawa wajen kokarin kamo wasu mutum biyu namiji da mace waɗanda aka tabbatar da cewa su ne suka saki bidiyon a gari bayan sun jima suna cutar Maryam tare da yi mata barazana. A cewar kwalle, a tsawon shekaru uku da suka gabata, matasan sun dinga karɓar kuɗi a hannun jarumar a bisa tsoratarwa cewa idan ta hana su kuɗi za su saki bidiyon duniya ta gani. Kwalle ya ce, To gaskiya wannan abu ne da ya shafi rayuwarta ba na harkar fim ba ne. Amma abin da muka bincika muka samu labari ne, wannan abin ya faru ne kusan shekaru uku da suka wuce. Kuma yaran da suka yi abin sun yi mata barazana da shi kan da ba su kuɗi idan ba haka ba za su saki bidiyo ɗin kuma akan haka sun karɓi kuɗi masu yawan gaske a wajenta gudun kada abin ya bayyana. To a shekarun jiya Laraba ne ɗaya daga cikinsu ya ce ta bashi kuɗi zai kai mahaifiyarsa asibiti. Ita kuma ta ce bata da kuɗi kuma ta gaji da basu kuɗin. Don haka ganin ban samu kuɗin ba suka saki bidiyo ɗin. Kuma akwai shaida ta banki yadda ta rika tura musu duk abin da suka nema a wajenta. Don haka ana nan yanzu ana bin hanyar da za a kama su. Shi ko sakataren kungiyar masu shirya fina-finan Hausa ta ƙasa mopan reshen jihar Kano, Malam Salisu Muhammad Ofisa. Da mujallar fim ta yi masa tambaya dangane da lamarin, sai ya ce, Mun san da maganar, amma mu a matsayin mu na shugabannin harkar fim, babu abin da za mu ce. Kawai abu ne da ya shafe ta ba harkar fim ba. A yanzu dai waɗanda ake zargi da sakin bidiyon sun yi batan dabu, jami'an tsaro na neman su ruwa a jallo. Wata ƙaumarin Bud ta faɗa wa mujallafin cewa al'amarin ya girgiza jarumin matuƙa har ta yi ta kuka domin baƙin cikin wannan cin amana da aka yi mata. Wakilinmu ya samu labarin cewa yawancin 'yan fim da suka ji labarin bullar bidiyon sun tausaya wa Maryam. Suna faɗin cewa ba laifinta ba ne, ko ba sabon abu ba ne ba yarinya ta fito daga wanka a ban ɗaki tsirara a gaban ƙawarta, musamman a cikin ɗaki. da na subscribe don samun labaran kaniwood da ɗuminsu daga tashar tsakar gida. A yanzu za ku iya samun manhajar tsakar gida a dandalin Play Store. Shiga Play Store, shiga ɓangaren bincike, rubuta tsakar gida, sai ka anta ya sace. Za ka ga tambarin tsakar gida, don na install domin sauke shi akan